tana wadatar da wanda ga rakatai alfajiri ya rakatai tsawafi a magana maliku kama ai ana samun a ce eh, idan mutum ya zo ya zo ita da sallah farilla ta ɗauke masa tahiyyatul masjid go yin ya zo in yi yake da suna da rakata an alfijiri ya yi ya ɗauke masa tahiyyatul masjid to kuwa in haka shin haka ne ma mai yake da suna sallah farilla za ta iya ɗaukin tsawafi tsawafi kana tsawafi ka zo bakwai tsawafi ka kulle da rike ma yanzu na fila za ka yi aka yi karar sahu ya fashi sai kai sallar farilla wannan sallan farillan ta wadatar da kai daga nafilar da za ka yi bayan tsawafi ko ba ta wadatar ba a wannan sai shi zai amsa ku dan da na tambayi ne ya ko na yi tambaya na tambaye fi ƙauli mali in ibn al-qasim ko ko shi ibn al-qasim aka tambaya ya ce wani wannan magana magana malik wa kana ce a a ba ka bane ba magana malik ba ta yi qul sul ibn al-qasim na ce wa ɗan qasim rahimahullahu fa hal yakrahu malik al-hadith fi tawafi ko maliku na kyaman magana a tsawafi ai kasan ana tsawafi za a ta labari wasu ina tsawafi azkaru ba azkaru yake ba idan kana tsawafi kai magana tsawafin bai ɓaci ba ba kamar sallah ne ba amma a ci gaba da kuna magana hira in mun gama tsawafin nan kaza in an yi kaza kaza in an yi kaza kaza can na tuna wani kwadon gwana ina tsakiyar tsafi bugo bugo waya ce maza kamun waya na ce to malam gani a kawo na dawafi ko na kaza ne sai sai amma bari in bari in maka du'a'i a nan da kai da mutanenka yayi du'a'i yayi du'a'i ina kuka ina du'a'i na ga ya kai minti talatin na du'a'i na kuka yana tsakiyar tsafi ya tsaya sannan wuce to kaga wannan za a ce magana ce ko ba magana ce ba wannan za a ce ba magana ba ce ba tunda da dai harkan tarbiyyi da harkan ka ba don da dama aka ce mutane in ka je umrar da za ka je ka samu addu'a wani yaro ne har da kanta ishe ni dai duk da dai na ba zan bi shi ba ba zai karkatar da ni ba daga inda ke bai ike ce shi ka ai masa du'a ina na gaba daya idan kai na gaba ɗayan ka kare ka ce afuna na dan Allah ka ce wane wane Allah ka yi masa kaza Allah ka yi masa kaza amma kana tsaye a kusa da ɗaki. kana sai yake cewa a nan ainihin abin da yake in kana yi wasu ofil amril hafifi yana halartar da abun da ba mai yawa ba in dai abu mai sauƙi ne to wannan yana halartar da shi nin zalika za zaka ce to ka je ka biyo ka min bita da kulli to na kafa da ka da yawa amma da ya kira sunan Allah ke kira du'a yake mana har da kai ba tun da gaba ɗaya na ce mana zuwa yi ce za mu zuwa mana gaba ba ni kaɗai ba ni kaɗai ban na sai mun haɗu gaba ɗaya illa iya akwai ke ɓaɓu wannan kuma wani abu ne daban amma dai na gaba ɗaya fahalkana kana yi fi in sha da shairi mun ji na farko mun ji na biyu shin yana halatta a yi fi tawafi akwai wani lokacin za ka ga wani du'a'i a waje. ya rabbi ka ba ya rabbi ka ba sun yi sha da shi a ta kafin na kunnan sun yi shi aka rubutu rubutun farko ne ba wanda aka rubuta yana cikin kila ba ko tantance ba yi hmm? ba eh asali ne don asali ai ba a ce an yi kuskure ba ko na ce an yi kuskure yana na haka amma a saba bai kuma a nan Hmm? ba jero ake an yi na na biyu gangane ana jero mana wanda yau za mu samu ko tambaya ka aka yi a mudawwana yau da mai da mai kuka yi a mudawwana ce e ɗan ƙasim an tambayi ɗan ƙasimu ainihin farilla na wadatar da sunna ba ku sunna ba da wata wasin can da ba ko oh, sannan farilla na wadatar da na rakawayin da wafi ishe oh sannan abu na biyu shi maliku na kyaman menene magana a dawari ita ya eh, to in kaɗan ne ya yi in ba kaɗan ne to in ba wannan ba ba sannan sai zai tsoro waka me na sa ba biya nan eh, eh. haka sa to shi ba an yi zai anan ya faɗi to daga karshen da abun na kuma iri ɗaya ne ba ماشي دابا ناس مولي قامنا فهل كان يوسع في في إنشاد الشعر في الطواف قال لا لا خير فيه لا الهيري أواقي كذي هات أنا واقي كيشي أنا واقي دو متى كودن هدن إلي كودن هدن أبو بوا ما سيوا أنا إيني أولنا وقد كان مالك يكره القراءة في الطواف maliku yana ma kyaman tilawa alƙur'ani a lawafi saboda ƙur'ani ya zana akwai mai sauka a lawafi eh. mhm. ba sai ka je ka yi ba shi dai ya yi ma'ana saboda ƙur'anin ya nuna shi dai ana yi ta-ta-ta-ta-ta-ta. zai yi bakwai ya sake komawa ya sake bakwai ya sake komawa ya sake bakwai a haka har ya sauka mutanen da mutane ne mutum ya zo duniya a cika da mutum ba na gaba da a cika da mutum ba sai dai a sa ba kawai ka san akwai wani da suka jarrabawa sai dai a sa sunayen su tun da ba kore su ba kwata-kwata bai yi musharaka ba sai dai ga sunan sa nan ana nawa ne a ajin mutum tamanin a ajin to a shi gaba da bai da komai da dai sunan sai fito kai kai ba haka muke ba in sha Allah mu muke wannan mun yi dai dan aiki sai dai ga rubabbe ga wane ne ga wane ne in sha Allah sunan mu nan nan sai dai ci ne mun ci ko ba mu ci ba nan ne rikici fa kaifa shi'ru yaya an hana karatun qur'ani yaya waki wa qala malikun rahimahullahu laysa min as-sunnati القراءة في الطواف قراتوا طواف بعد قسم سنة wannan an ka duba har akwai wata riwaya an yanke masu riwayan an yin waye ne ya haibunu bakka sami a ibnu umar rajulan dan umaru ya je wani mutum ya karau wa huwa ya tsofu bil baiti fana hahu ta ah, amma dai ai kaga bai kai na hayo taharim ba sai dai tanzihi yanzu Allah fa kaifa shehu kuntu nake fa in ba'a aw ishtara fi tawafihi ai saharu ma akwai tambaya idan ya saya ko ya sayar a tawafin sai yanzu wato ana kai abin sayarwa ne wurin a ba a kaiwa amma misalin waye ya ɗauko a ulbayar ulbayan guzurinsa ya ƙare إذا بالمجيوان كذا ده كل شيء تناهي الله البيان ريال بو مشاع بيال أما بان ريال بو منا في المكة هذا ما هي كذا شبيه بشيء بسيط إلا أنه خرج قال لا أحفظ من مالك فيه شيئا kaga maimakon ka kallo ka a wannan harami an hana ka ba har za ka ishtihari to ai annabi ya ga wani yana sai yana sai sai in kun ga mai sai ko mai sai ba ka ce la arbaha Allahu tijarataka ce kai wancan kaza wannan kaza wannan kaza to dai ni dai ban wata magana ta kamai mai tabbaci in ce ma ga hukuncin ta daga malikuwa hmm? sai dai iga da zai amsa ku ya ce shi ka ai ko ai in in shi ma mun takara mu taka masa bauci amma sai ce la a hafi domin malice to kai kuma fa aurenka ya ce la ya uje bune sai dai mutum ya saya ko menene bai ban sha'awa ba to kafin ko in bai ba shi sha'awa ba shi ma wani abu ne a dunkule har dai irin sai bin bai ba shi sha'awa ba kayo kawai mutum ya yi laifa dawo kuntu libin al kafin na sake tambayar dan qasim ma ya qulu malik fi man kana fi tawafi fa wada'at janazatan menene maliku ke cewa mutumin da ke cikin ɗawafi sai aka kawo janaza aka ce kafin ku sallar ayyuka daga can aka ɗauko inda aka ɗauko ta kuma ma da wannan daman kaga da haka al'amura muke yi da mun samu sauƙi irin mu dinga sallar janaza ba a kan gado munan har da lalura mata sa a ɗauko janaza a kawata masallaci inda musulunci ke da iko amma idan aka ɗauki janaza aka kai gidanka kai ke da iko sai inda ka ce a fiskanta duk da dai za ka ce a alƙibla sai inda ka ce a ajiye maka gawa a yi mata salla sai inda ka ce, sai inda ka ce da kai da abokanka amma ka ɗauko ta ka kawo masallaci sai yadda Allah ya ce kuma da za mu ci gaba da damu da addakan mu abubuwa kuma sannan ko da kana da jama'a kake tin aho kake da su, lamurra da za su fi sauki ba wa ba ma mu wani nan wai nan kinkin da yanzu ko misali aka ce maka an aje gawa a saltan bello ai akwai wuri sai dai in mutane suka ƙirin sannan hatta su la ko da yi mu malam zai mun jalayi sun jalayi hakan in ɗin inda aka yi musu kowane iri ma an gama jalayi ko aka ɗauki janaza aka aje ta a mai masallacin fa wacce irin gawa ce ko gwamna aka kai wurin zai kwashe wurin a haɗa da masallaci da ciki ne sama ma ana iya hawa amma dai saman da yake ba abin a ɗansa ba amma da abin jama'a za su jama'a basira za ta zama mutane to a hawa sama mana ba ya shaida ma ka shirya sama ba to ka so ko wani na ya ɗinke illa akwai haɗari amma sai a zuwa yan agaji wadatattu a kowace kwarar saboda wajen saukar kada ga wani gari mutane yanzu nan kan manta a ina kake to mu ko dama aka yi haka lahiyar lahiyar na an samu saukin abubuwa can a dinga sallah biyu a sallah ɗaya ko sallah uku wannan abu na da ciwo sallah biyun nan mun samu kuma jarrabawa da shekaru na ga ma akwai sallar da kai kwanan ba in ban da ba dan a masallaci bane ba sai an sallar yi ja jatuman da buka sallar ta ƙarshe. kawai wani a daidai nan kwanan nan an yi raka biyu biyu na uku ina zuwa kai sai ce Allahu akbar to ina ce Allahu akbar na baya gaba ɗaya ce Allahu akbar to daga na sai a samu sallar yi kuma waɗannan mutane da gangan suke yi sai dai har yanzu ban gano me isa suke yin haka ba duk da ban bincika ba amma ban gano ba wanda ya dace a kashin limamin ne ba sa so ko ko tsabar iya ne amma da gangan an san sallah aka su sallah ne kafin a sallah ne ko mai isa amma aka kawo ta masallaci ai ba zai yi haka ba wanda yi wannan abin zai za a kafa samari asali inda asali kake nema wajen sake dawowa eh gaskiya da yana ce shin asalin mutum in ya mutu Allah ya masa cikawa shin malami ne zai je gidansa ya masa sallah ko kuwa ainihin gawar za a ɗako a kawo malami ta fito sau da kana asali ai annabi ne ana zuwa sai a ɗako gawan a kawo don sallar a ce ma ya za ka yi masa sallah ko za ka yi masa sallah tun da izini za a nema in yi ce ba zai yi ba ba dama in ya zai duba ke ce eh, wani lokaci ya duba wani ne ko kuwa menene duk da ana ta tunan can a wancan ma ai bayan da aka binne abdullahi bin ubayy su ba ba su fara tsakko abdullahi bin ubayy bin salulu su kawo shi wanda zala masalla ba sai da aka gama komai rajiya binne shi a me ike da suna hmm, an gama suna da an yi sallama an gama aka da za a fashi a rami tsanyi zai samu da Allah ya rasu lallai ka zo ka yi wa haifi da sallah idan ba ka yi masa sallah ba za a ci gaba da zagin ya munafukai shi ne har an sa shi sa aka ɗauko shi ya sa shi akan cinyarsa ya yi du'a'i ya yi du'a'i ya yi du'a'i shi cire rigarsa isa masa umar ya fara ce zai yanzu mai nan ba shi ce maka kaza ba ka san ba sa. mu kuma akwai wani abu da matasa kan yi amma wani kan tambayan ka ban ba wai da kai da wani an kuna gaba da juna sai su ce za su haɗa kanku bari kai kai wa'azi shi wannan makin na kai maka talibi ko kuma shi wannan makin na kai wa'azi kai kai masa talibi shi gano sun haɗa kanku sai ɗalibin ka zai maka haka sai dai wawa mutumin nan kasan tsakanin da shi mutumin nan ya yi min zagi na tsiyar mai banza da shi sannan kuma kai za ka yi kakale ka zoka nan mai ita lokacin da aka zage ne ba kai masa magana ba hmm? in gaskiya ne lokacin da ya zage ni din nan ka ji zage nan sai ka je ka same shi alaba shi koyo shi rafi daga nan in abu mai gyaruwa da sasan yadda za a gyara in ba mai gyaruwa ne ba san yadda za a zauna haka amma ba za ka zauna gari ban zaton iska a gari haka mutumin nan ya zage ni daga sama har ƙafa ya yi min ƙage da irin gidda ga dama sannan kuma gobe ka ce zai yi rata masa taliki ko ni in yi rata yi taliki daga nan mun haɗa kai shi ina bai baina to ban sani ba kila a siyasa akan yi haka ko a siyasa suka samu wannan amma ba addini ke ba na dawo kan tambayanka misalin na magana ainihin eh, zuwa a kawo a ake annabi yan kawo zai duba ce to ana bin farashi da da ba kan ya tambaya maka yace eh yace to akwai wanda zai ɗaure zai belin shi ya karɓo shi a wurin Allah ya biya in an samu ya masa sallah in ba a samu wata sai ce ku yi wa sallah nan take wani daga cikin sahabbai ko wanda ya nada shi ba su sallama shi ba zai ba su sallama a ranar yasa ba shi ta zuwa ake farin shi to yanzu misalin ga kadara ai shi annabi dama ga gidansa ga masallaci katangan shi na jone da masallaci to gaba in aka ce liman daga wata anguwa ke zuwa fa ai ce a samu magama masallaci kuma gashi anan a aikace kusan duk inda aka yi mutuwa a makka ko a madina masallaci suke kawo ta zai wahala a yi wata sallah ba a ce maka salatu alal janaza as-salatu alal janazati imra'a aw ajuza aw mai yake da shaksun ko a ce ainihin rajul tifilun tifilatun zai eh, wala kamar yadda muka a asubahin nan idan an kwana da su jijjira a mace maimakon a bari sai da rana an watsi to tun tun an riga an kawo ta akwai wurare harai na ajiye gawa a asibitin ya mutu daga wani wuri mutu zai za a jina ana gama sallar janaza dana akwai dakaru masu aikin za su ɗauko janaza je sai jama'a salatu alal janaza zai wahala kai sallah a horo ne sallah biyar ba kai sallar janaza ba to kaga hanya ta yi wannan shine bai yi duk inda zai a mutane ne sun saba da mulki sun saba da al'adu sun saba da irin da gargajiya ba gani ko daurin aure ba ko da yake wancan daban ba shi da daurin aure ciki na shi daban bai kamata irin wannan ba a zo nan gidan ya nuna ainihin ya isa za ka ɗaukan mahaɗa a kai masa gida sai inda aka ce za a yi sallah a gidan kakanmu za a yi sallah waye kakan kwarin Allah Kana magana masallaci in ba mai da babba ba a mai da hankali kila ma fahimun min fahimun jahannama kakan naku gawayi ne daga cikin gawayin jahannama na ɗauka ta mu gidan kakanku a kan ake masallaci shi ne aula kuma duk wata fitin kiro an kawar da su duk wani mai magana an magana maganarsa ba gidan wanda aka zai sannan kuma za a fi sa ran samun tsarkaka ɗan gwargwadon tsarkaka tsarkaka yanzu ba gani ko san da janaba an aka ɗaukota aka kawo masallaci sai ka ga wa'inda suka zo sun yi daban da yan masallaci duk yanzu ka kalle mu mu zani ba wanda bai da kula sai dai ga can jikokin mala ibrahim ba su da hujja ka gan su nan gobe ka koro su ka farko ya saba su sai dai ba za ku bi ni ba ba mai duba min littafi sai mai rubar mun da nawa ne ma san sa sai dai za su rama su kai kai ma ba kai ba to saboda kanan kaga haka suna zuwa za ka sun zama daban wannan ya sha riga sani kan nan babu komai wani da dogon riga wani ma sai an zo sallar da ya fata ya sinka dogon riga ka fai sinka me na shi sun ga ka faɗi mana an ba ya zo na kan karatun da haka za ka sun yi mun yi daban da su su ma suna jin nauyin shigo muna in aka ce misalin kaga yanzu nawa kaga bakwai da ashirin ko kaga yanzu bakwai da ashirin sai a ce ba za a yi sallah ba sai karfe takwas to in sun zo ba su iya shiga cikin mu sai su tsaye tsaye a wajen haka mai ba sai a a malam ko ku shigo masallaci ko kuma ku fita can cikin motocinsa in an zo sallan kwa shigo amma ba zai yi ba ku kafa mana hira a nan yan gida yan gida zuwa ne bai zauna ga ya su ba turu ya nemi inda abokinsa yake in bai samu ba ya nemi da zai zauna za ka ka in ka kalli mutane mutanen kansu akwai bambancin zuwa da waɗannan da suka yi firige a tsorace a tsorace a firgice a firgice addini addini wani ma ka kalli da kai wannan kuwa wannan kuwa sai a gidan wani ne wani ya yi irin shagen afkin nan duk sun tawo za su yi sallah a kan gawar amma ka gani a nan dai kafin ka game irin wannan askin ya ma ɓoye shi ya ɓoye shi yana gudun tsautsayi ka bayyana ka ku sallah a masallaci shi ne aula kuma ga duk waɗanda suke mu a nan dai 'yan nan kaduna dai masu zuwa sallah a gida to za su ga akwai bambanci da yi a masallaci na je sallan wani sarki malam ɗaya bisa goma ba sai sallah ba maza ɗaya bisa goma ba sai sallah biyu kai tara bisa goma ɗaya ne bisa goma su kai sallah jama'a sun haɗu mata kuwa ina ba mace ɗaya bisa sallah babu kuma matan su ma kusan kusan yawan maza. to kaga a nan inda aka yi sallar da muna duk da mai dubu da can aka je aka yi wannan sallar malam da kowa zai samu sallar nan duk da mutane yau ba su san masallaci ba ko a masallacin sai ana taka mulkin magana gagawar da komai ga cikin masallaci musulun shi salamu alaikum muna nan wajen sallar gawa muna ma cikin masallaci kayan zana ta a ah, jiya samu ruwa ba saboda sai kaza kaza kaza ba amma an jima an mulkin gama sallar gawa da su mun halwayi sai kashe koma kamar a sallar maza da kowa ya yi magana to kaga ko kaka a masallaci zai yi sauki amma in an ga dama za a iya taka masa burki amma a ce mutane sun kai dubu biyar ka ce musu kowa ya kashe waya ba a masallaci ba sai na jin kai ma mai magana za ka yi halaka samu tabuwa ne amma masallaci ba za ka ji tsoro ba za ka yi control ɗinsu sau da kanan yin sallah dai a masallaci duk da ba shi ka tambayin ba yin sallah a gida da yin sallah a masallaci shi ya fi ni yana rinjayar maka da wannan hatta gashi ana sallah a masallaci ko ba a sallah a masallaci a gashi nan ba ko a mudawwana sannan a ni ma na je na sha sallah a masallaci na sha sallah janaza ban ma ganta ba wata na kan tsaye na ganta wanda shine mafitan mu da mu yanzu ba wata fa'ida da ake gana kai ka gidan ba wani bambanci ta yi kaga misali idan a masallaci ne aka zo da gawa da abokan fa'anna za ka ga ana ta magana ana ta magana kusan ana dab da hana musu ruwa amma gida ne ba sai su koma rumfuna su zai me ya faruwa ne a mutu a wa'annan ma'aikatan banki ne sun zo sai sallar gawa su ma to wa to me yasa wa in can ba sa sallar cika a su ai Allah ne ya ta miƙe kafa ga shi kuma kana tabbaci Isma'ila Bauchi saboda su tabbatar da alhaji da ake magana ya fa mu. don haka dole ne yanzu za a yi aiki akan kuɗi da ya ci da ya bi ranta فوضعت الجنازة فخرج فصلى عليها شيء من واحد سيفتي صلى قبل أن يتم طوافه مي أبو عرم قال ابن القاسم كنا قال مالك رحمه الله لا يخرج الرجل من طوافه متنك إذا تنبع لواسنسا إذا تنبع لواسنسا إلى شيء من الأشاعر ونابو إلا في إلا إلى الفريدة سيدين فريلا أكاد خير أكاد خير فريلا ذاك فتا أما ذا جنازة ذا منيني كأنا هكما ذا تفتو مطعين تفرض كفاية وأنت فكرين ثم لا تفتو قال ابن القاسم رحمه الله ففي قوله هذا ما يدلنا أقوي أبن لكينونا منا على أنه يستعنف لأنه زي ساقو ولا يبني شي وندي في تجنازة زي ساقو صلى زي ساقو الأواسط تندك غفر ولقد سألنا مالكا عن الرجل يطوف بعض ضواته da zai yi dawafi wani abu na dawafinsa ko ya tsoro na fakatan lahu ya tudon abincinsa ko wani kayan shi ko wani abin kudinsa kada kana nasiha mutum ya shiga bayi ya bar lalitarsa a bayi kusan miliyan biyu a ciki hmm? ya riya lauriyarsa ya fara dawafi can ya tuno da ya je bayi ya bar wa'adar waye gane min fita hmm? to in ya fita ya dawo zai ɗora sai a Allah dai ya sa ya zo du'a ya Allah sai ya gan shi dai kawai duk komai ya koma can ba zai ce bari in gama dawafin nan roƙi Allah ko wani ya ɗauka in kar da wani na ciki a ƙofa mace waye mai wannan jaka ba za ka za ka roƙi Allah ya a barin yi abin da ya kamata ta kula kenan ashe ba a du'a'i sai an yi aiki ko amma wannan yanzu ne ma muka muka fitar da abin da sun da ɗan kaga irin wannan zai kuɗin ka ya zo ya ce so zauna mu yi salati ga annabi Allah nuna ma wannan kaya hmm? mu karanta kaza ya salamu ya salamu ɗari da goma sa ya Allah ya kotar da wannan kaya na ka ce ina fita da gudu za ka to kaka sai an yi aiki ta tsaya a yi du'ayi wa yafkuru nafaqatan lahu in kada kana nasiha fa kharaja fa akadha idza yaqo kayasa an yisa thumma raja qala yastanihu wa la yabani to kaga nan musakkil lai ne ba wai babi ba ne ba. kafa illa eh eh eh a su ci gaba da sallah ai kaga sun ga sun yanki amma wancan mutum mashgulun ne a lawafin to shi aka ce ba zai dawo ba amma ya riga ya fusa tabi'a ce wannan da wannan ta zama wata tambaya da ta kai a jikinta wannan mai ta ya cancanta dai a tsaya a nemo abin nan amma dai tun da kaga an riga an tsaya to kuma saboda bin farillan shi ke nan mutum sai ya sallah ai kaga bai kamata ya sallah eh